Fatima! Fatima! Fatima! Kai, yarinyan nan fa. Ɗayan ya hankali don kan bi mata don jini. Fatima! Fatima! Ina ta kira na kuke kira ki fito ma ki saurare ni ma kin gi. To kai awa. Haba dan Allah. wannan wani irin kira ne kamar makawo kaiwa da haka ta kwala min kira ni ba na son irin wannan kira gani meye ina ta kiranki ina ta kiranki sai ka ce wanda nake kira a wata duniya kina ji na kin mun banza maimakon ki leƙo ma ki saurare ni shikenan kin yi shiru yanzu haka zaman rayuwa yake to me amfanin kira tunda ba wani abu zaka tsina namun ba ga ka dai namiji har namiji ah, an fatima ni fa mijinki ne fa ni fa kake manta ba ni fa mijinki ne fa ba fa danki bane ko yaron to da kake na amfanin me kake mini ka gani dan Allah kar ka daga min hankali ba kya ci ba kya sha to dai ina ci ina sha shi kadai ne na. fi sabilillahi shine na. ai ba shi kadai ne na ba kai ma ka san akwai hankuna na da suke kanka waɗanda ba ka iya saukewa a matsayinka na namiji kam wallahi tallahi da zama da kai ni wallahi ban gama amfanin zama da kai ba namiji har namiji amma kamar mace sannan mai na da magunguna wallahi malam ka ji dai abin da yake faruwa matan nan har ta fare mun barazana ta rubuwa da ita kuma Allah ya sani ina ƙauna yan bayar Allah nan ai ka ga laifinta haƙi ne nasu ai haƙi ne ai ai ba wannan auren ma babu shi ka ga laifinta dole ta daga ma hankali haka abin yake ai shi namiji dama in dai aka ci wannan bangaren ba bayani to gaskiya sai a hankali ya zo ko subhanallahi Allah ya kiyaye kaji amma karka damu insha Allah in dai ta wannan bangare ne alhamdulillah ba ma cika baki mutane a duniya su ne alƙalai in Allah ya ka zo wurin da zaka samu waraka ka kiyaye wannan idan ka je ka zuba masa ruwan zafi in ka zuba masa ruwan zafi kai ta yanzu kullum har tsawon kwana bakwai ka fahimce sai kuma wannan shi kuma wanda da gan shine bangaren delay ka raba shi tsawon kwana hudu insha Allah an wuce wurin to mala to mala ka zo ka bar labari kai mai gidana aha ah, ah. amarya ai lamarin nan sai addu'a kai ai ban san maka lamarin ya cewa wallahi a ina ka samu wannan magani a ah, cere bar bari kawai wannan bayani sai mun dawo bai gida ai sai mun da wannan al'amari dan Allah a yake mu ai ba ki wani kuskure ba ai ba ki da wani kuskure ai lamari ne da ma irin wannan na zamantakewa ai ke ma kina da gaskiya ai ban san kina da gaskiya ba ai sai je ba ki Ala wuri don Allah, ala ba da sa'a, ba ga shi ba. To wallahi kin ji matsalar da nake fama da ita. Kullum mijina cikin hantara. Babu zaman lafiya tsakanina da shi. Abin dai babu daɗin ji wallahi. Ni ma mijina, kin ga ke matsalar akan ki take. amma ni kuma akan mijina take to amma yanzu alhamdulillah muna cikin farin ciki da ni gidana ai wata cibiyar magunguna ce na musulunci ke ma ita nake so ki samu ki je ki gangara kar ki kasa a gwiwa amma wannan shawara da kika bani na ji daɗin ka wallahi na ji daɗin haɗuwa da ki to shikenan batun haka ma sauri yanzu idan kin bar nan kar ba ki koma gida ki dangane da cibiyar magungunan gargajiya mhm, fadimata islamic and health center da ke kan titi kumbotsu fadimata islamic center da ke unguwar gaida daura da gidan mai na ba bello wanda kuma muna da branch a kasuwar kurmi da ke nan cikin garin kanan dabo a can yan gurasa daidai jakarar yan gurasa a can allah ya sa jina ya gamu da katar ya samu maganin matsalar mu mhm. ai ma kwatankwacin matsalar ki ita na shiga a baya amma yanzu alhamdulillah zuwansa mata islamic health center muna cikin farin ciki wannan Allah ya sa ku dace Allah ya sa ku dace na ji daɗi wallahi sai an ji sai an ji ma ki gaida gida Cibiyar magungunan Gida damuwa da ni wallahi ma na ji bayanin ki kuma in Allah da kin zo gurin da wannan matsala ta ki ta zama tarihi insha Allah a wannan cibiya mukan yi bincike mu yi wa mace tambaya ta ba mu hakikanin ansa mu gane me matsalar ka na farko dai zan tambaye ki shin kina jin kaikayi haka a matsayin matsayi ko a kaikayi haka a aura haka shin kina zubar da wani irin ruwa haka shin abin da ya danganci cewa ta ba kofa daga lokaci tsaye zuwa a wani wata ma a yi sau uku ka ba abin da na ji duk abin ka lissafa haka nake ji gaskiya ne wannan yana nuna mana sanyin mara ne ke damun ki wanda turawa suke cewa toilet infection wannan ai ba wani abu bane amma gaskiya abin da zan baki shine ki kiyaye ka'idojin da zamu baki maganin mu hada haɗe ne da zuma insha Allah da wasu ganye-ganye waɗanda ba su da illa a addinin musulunci muna dogaro da littafai na musulunci da yawa wajen haɗa mu abinda nake so da ke ki bi ka'idojin da ya kamata ki bodin shan magani Allah ya zaki ki rabu ki ya zama wajibi ku fara da mijinki ku fara lokaci guda ku gama lokaci guda wannan shine abin da ya kamata ki wannan shine namijin naki kuma ki kiyaye bisa ka'idojinsa in Allah ya da yarinya ki rabu da shi wannan shine abin da muke bayarwa in Allah ya da alhamdulillah amin Allah ya sauke Allah ya ƙara sauke ko a tuntube a lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku sifili tara hudu biyar biyar ɗaya ɗaya ko kuma a wannan lambar sifili tara sifili uku shida uku biyar biyu shida takwas kada ku manta da sunan wannan cibiya tamu Fadimatu Islamic Center da ke gaida daura da gidan man BA Bello sai kun zo.